amma idan wani katon ɗagutu ne ya mutu za ka ga ana ana hafawa ana kai musu ɗauki ana nuna damuwa ko kuma a kashe musulmai sama da ɗaruruwa sama da dubbai amma kashe waɗannan musulmai ɗin bai dame wasu a zuciyansu kamar a ce an kashe wani wani wani wani wani makiyin musulunci kwaya ɗaya ba mutum ɗaya an aka kashe da ka ji an cika duniya da ihu amma haka kawai ka ƙulla ƙawanceceniya na soyayya da kafiri makiyin Allah makiyin manzan Allah kuma har kana fifita alakanka da shi akan musulmi wanda ɗan uwanka ne kana fifita alakanka da shi akan dokan da Allah ya saukar to wannan ka shiga cikin wannan aya da Allah Ubangiji ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibance su daga cikin ku to ya zamanto shi ma a cikin su yake domin almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so almar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahadukum man yukhalil dayan ku ya duba wanda zai yi abokantaka da shi to ana nuna maka badaka ka kulla musadaka amintaka da makiyin Allah makiyin manzan Allah kafiri ba ba yahude ko ba nasare ba Allah bai yadda ba amma soyayya irin na mu'amala kamar soyayya na aure ai ya halatta mutum ya auri ba yahudiya ko ko ba nasariya saboda a matan manzan Allah ma akwai ba yahudiya sai da tuna safiya ya halatta amma abin da ake nufi a nan wato wilayar da ake nufi a nan shine kauna irin na gani kashe ni na sacrificing kauna irin na zai iya zuwa gidanka ya ba da abinka ko baka nan zai iya zuwa gidanka a buɗe ɗakinka ya shiga ko baka nan to wannan ne Allah Ubangiji yake hanawa amma shi zamantakewa Allah ubangiji bai hana ba la hakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Allah bai hana ku ku zauna da waɗanda eh, wato ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba ku yi musu adalci ku yi zamantakewa na mutunci da su Allah ubangiji yana son masu yin adalci shi yasa zamu ga farkon hijiran da sahabban manzon Allah suka yi ai gurin kirista suka je suka yi hijira kuma kirista suka ba su himaya suka ba su ganuwa duk da cewa mushrikai sun yi ta kai suka amma kirista suka ba da kariya aka ci gaba da addinin musulunci a habasha daga karshe ma suka zo suka musulunta to abinda Allah yake so shine ba wai kaman yanda yanzu makiya musulunci suke islam wato suke kiran wani yanayi wai na islam phobia ma'ana addinin musulunci addinin tsauri addinin wato kuntatawa addinin tauyaya haƙƙi wannan ba haka ba ne. addinin musulunci bai lazimta ma wani dole dole sai ka shigar da shi imani ya yi imani ba babu wannan la ikraha din amma abinda addinin musulunci ya maka umarni shine ka yi mu'amala da mutane da kyawawan aiki ta yadda ta wannan kyawawan aikin za ka jawo su zuwa ga musulunci su gane cewa addinin musulunci addini ne na mutunci addini ne na zaman lafiya kamar yadda za mu gani cikin sirar manzan Allah kamar yadda za mu gani cikin mu'amalar manzan Allah kamar yadda za mu gani cikin zamantakewan manzan Allah da waɗanda ba musulmai ba Yadda ya yi musu wafa'i bai taba karya musu alkawari ba domin shi dama manzon Allah wa iza akastal ahda aw ahadtahu fa jami'u qawlika zimmatun wa wafa'u idan manzon Allah yayi magana ko ya dauki agreement to manzon Allah baya taba karyawa sai dai a karya masa dan alkawarin da manzon Allah ya dauka da banu Quraiza da banu Nadir su su karyawa manzon Allah alkawari amma shi bai karya alkawari ba to haka haka manzon Allah yake so ko da a ce kirista ne ka samu kanka cikin su to kar ka nuna musu hali na rashin mutunci kar ka nuna musu hali na cin kar ka yi kar ka yi kar ka zage su ko ka yauda kai hatta abin bautan mushrikai Allah ya ce kada ku zaga don mene domin sai su zagi Allah aduwan bi ghairi ilmin sai su zagi Allah cikin gaba da rashin sani to Allah ubangiji wannan shari'an nasa shari'a ne mai rahama shari'a ne mai rangwame kuma Allah ubangiji bai yarda maka ka kulla ce ka kulla kauna tsakaninka da mushriki ka kulla kauna tsakaninka da bayahudi ta yadda kake fifita maslahansa akan maslahan musulunci ba wanda yanzu haka zaka ga manya-manyan shugabannin duniya zaka ga idan wani abu na musulunci ya taso ba su damu ba za a kashe musulmi da yawa ba su damu in wani damuwa ya zo da ka ji sun yi mun dinki sun